wani gashi na yi bayanin karar ka wadda abin da ka kara ta yi jiya su rufe abin da an ka rubutu ana faɗi suna diba in ya yi daidai shi in bai ba su ci a ta saki ga wadda kacce ta ka'ida shi wanda ke kara shi ka fara magana wa haisu hasmin hala hasmin yadda hasmin yake sadda abokin husuma ka da'awa halin abokin husuma ya ce ni ka kara shi kuwa cewa ni an mai kara to hasarif sai ka juyar da su yi alƙali ka ce ku ku dawo rakkaza a gawa ka rigar taruwa wa manya yasbi wanda ya riga yau to fa zakal muddai wannan shi an mai kara to wa inda jahal sabiqin aw muddai inda an ka jahilci wanda ya rigaya an ce rijistara wani rige tahowa ya ce to lani ko taho kotu na cike ban san wanda ya rigaya ba an da iko ko an ka rasa ganewa ka kara ko a kara to mallajja wanda ya doge ya san dare kowa ce lalle shi bai yarda kowa ya ja haƙƙi to du'i an kira su liƙar'atan zuwa ga ƙuri'a ya zaka wannan lokacin sai a yi kwari akwai fara ɗaukowa a fara sa shi cikin shadula a fara wa ma'ama khilatin bi sirki talibi irfa'u bil irsali wa ma ala yasir فالكذب كاذب فيه مع أمن السبل وما بعد أو مخافة كتاب لأمثل القوم أن ما يجب أم إما با أما با إما بإزلاه أو الإجرام أو الإجل مطلوب للخصام ومن أصل أمر ولم يكن عليه ما يهمه كي يرتفي وأجرة العون على صاحبها ومن سواه إن أرد تستهاق ومع مخيلة tare da zato bi sidiki ɗalibi da gaskiyar mai bida mai ƙara shi a ɗalibu wanda aka ƙara shi an madalubu kamar yadda yake ibarar mudda'i da mudda'a alaihi kuma akwai ɗalibu da madalubu wato ba kai tsaye tsaye da mutum ya kai ƙara aka cewa a yi sammaci ba sai alƙali ya yi intabi da shi don yana yi wa ƙara gada haka yi kila alƙali bai da hurumi a kanta shina yi wa kuma kai ba ka rum na yin ƙara ba haƙƙin kana ba don akwai mai zuwa hajji mata ta an kawo kaza shi a ce to ita ka tahowa ta yi ƙara sabbe ne da haka sai alƙali ya yi a sai ta taho ta sashi wakili sai ta halarta da ta ce to ga wakili na sannan ta jari ko ta aiko takarda da shaidan mutum biyu na cewa ta wakilta shi an ce kuma mutum guda na iya isa tun da babu labari ne ba babu shahada ba Gehin babin ba da labari mutum guda na isa to amma dai sai alkali ya yi intabiyu da mai kara sannan aka san maci kada a wahal da mutum bayan an yi mai sammaci ya halarta kotu a gane mai kara bai da rum ga kara gaba hakkinsa ba ne ko kuma alkali bai da hurumi ba gehin da kotu ne take da jin dashin ba amin a ah, lima ya hito sai an yi sai an hara jin zaton gaskiya mai bida haƙƙi sai alƙali ya ce wani wuri kake mi yi ka an kai in ya ba bashi labarin tarihin abin sana ya ce to ta yi da wurin rijistara a yi sammaci ya yi ka shi ayyar hau sai a ɗauko gairul ga'ibi wanda ba a kibabil irsali da aika mai sammaci ko sa masinji ana kira ne kaga kenan har sai ya tambaye shi to mutumin yana ina ya ce a yayi tafiya shi na kwanti ba ta ce to dai har shi da in kuma ya ce bai nan shi na buɗin ga wuri ɗaya inda a kusa kuma akwai wata za a yi ko nesa ɗin kuma shi ke ɗan haƙƙin yana da yawa kuma an san wanda za a yi ga shi nan ta yi wa man ala ya sire amyalin yahul wanda kuma ya sabka ga 'yan miluka 'yan kaɗan an shina nan ta ko nan wuri kaza to halkatabu rubuta takarda kafin mai isa na fi higarai ma'a amnis subul tare da amincin hanyoyi in babu yaƙi babu yan hashi babu kuraye sai a aika takarda a bai a kai mai wa ma abu gudun in ko akwai nisa fa au mahafatan ko akwai tsoro ka taba sai alƙalin da adda hurumin shi aika li amsalil qaumi ga mahi girman mutane na can alƙalin can ko sarkin can ko mai anguwar can anib almayajir cewa ka aikata abin da ya waje ba wani na ƙara wani wani nan da aka ƙara yana nan cikin ka ko garinka ko ƙasarka ka aikata abin da duk ya waje ba in ma bi islahin ko dai kai sulhin su awil igirani ko hibziya aw izil madaluba ko ka gargado wannan da aka kara lil hisami zo ya saurare kara wa ma masal amra wanda ya saba ma umarni fa bayan an zo an kira shi ya kizowa walam ya halul bai halarto ba rubi'a alaihi a buga mai ma ya himmuhu abinda zai himmantar da shi kai yar tafi don shi ɗaukaku ana rubuta takardu na wantan na alaka ga wurin. ga garka a maka shabe na shi su a maka shi adnabi a haifirintin a buga a maka ko a yi sanarwa ana bada ta yi ruwa jallo duk dai abin da zai damar da shi ce motsa sai shi kawo kai a yi eh. <laughs> wa ujratul aun to waka biyan jangar dogarin da an ka aika shi kirawo shi ko shi kamo shi Allah sahibi haƙƙin shi mai alhaki mai ƙara shi ka biyan jangar samaci da kai shi wa man wanda ba shi ba shine wanda aka ƙara tustahaq shi aka cincinta shi bai in aladda in ya doge da jayayya da bayan aka gane bai da gaskiya wato shi mai kara in ya bada kuɗin ga da bayan an ka gano shi na da gaskiya wancan za a maka masu shi biya sai a haɗa mai da su shi bai in ka yi kara mutum kana bi ne dubu ɗari ka ba da dubu biyar na wahalar kawo shi to ɗari da biyar zai bai in an gano shi abai da gaskiya farko abin da sa aka ce kai mai haƙƙi ka bashe su yana yawa haƙƙin ya ki tabbata sai zan ba gaskiya ba to in ka san akwai abin da kaka bai ba ka ƙari ƙari na banza Ke sai na wahalshe shi in gaskiya ka tattabbata, ya mai sama kuɗin da haka shi in bai tabbata ba kamar wadda kawo har sai kai ku ka fasalin fi masailin min alqalai wannan fasali ga matsaloli na hukunci masaili babu tanini tunda tun da malayan ne don wazna har jami'in. وليس بالجائز للقالي إذا لن يبدو وجه الحكم أن ينفذا والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تأين الحق فلا ما لم يحب بنافذ الأحكام فتنة أو شهن أولي الأرهام العزم إن يعجز عن القاء الهجاج لموجب لقنا ولا هراج ومنع الإبتاء للحكام في كل ما يرجع للحسام وليس بالجائز bai zama halal balil kali ga alkali an yi nafiza ya zartar da hukunci izalan yabdu waje hukumi in huska hukuncin bata bayyana ba idan hukunci ya rikitar da alkali bai gane inda an kai ba to bai halatta shi zartar da hukunci ce kai na gaji Allah sun wahal da mutane a hukunta shi kaza ba sai ya gano inda huska hukuncin ta yi sannan ya yanki in ya kasa gane mai gaskiya ya kasa gane mara gaskiya ko ya kasa gane mai kara da wanda aka kara kowa adda haƙi nan shi kawo karar ga to in waɗannan huskokin ba su bayyana ba kada ya hukunci to ya zai sulhu yasta da ilahu yan ashkala sai ya kira su zuwa su yi sulhi yan ashkala hukuma in hukunci ya rikitar sai ko ya ɗaukaka su zuwa ga wani alkali na gaba garai cewa ga ƙarar da an kai min na yi ni ban gano huska hukuncin gaba sai ya ba su takarda su kai ma kotu ta gaba wa in ta ayyana alhaku amma in alhaki ya ayyana an ka gano mai gaskiya fala babu magana sulhi nan dole ya zartar da hukunci ya ba mai haƙi haƙƙinsa amma ko shi kuma ba ko ina ba in ka ga alhaƙi ya ayyana ga mai gaskiya amma an kasa zartar da hukuncin to ɗaya malam ya habbi na tudul haka ne zaran dai ba ya ji tsoron fitinatan hitina ba wanga da za a zartar da haƙƙin ga a karɓo shi da ƙarfi a baka in kun koma gida ana tsoron fitina ta gare ka to dunnan ana cewa a yi sulhi ko da haƙƙi ya bayyana ga hakkin ka ya yana amma a ce ku ku gyara a ta yi sulhi don ana ganin yan an ka matsa mai an ka amshi abin nan gare da ƙarfi an ka baka kai ko in kun hakoma gida ka bane aw hana ulil arhami ko kuma kiyayya ga yan uwa ma ta zumunta mutum ya yi ƙara ubanai ko haƙƙi ya tabbata ana iya cewa a ta yi sulhi ko uwa ne ko ƙane ne haƙƙi na iya tabbata a yanki hukunci kuma a kasa zartar sai don haka hukunci daban zartar da hukunci daban ga ka'ida ma ko alkali ya yanke hukunci ya yi bincike ya gano kana da alhaki ya ce ni alkalin wannan kotu bisa ga abin da ya bayyana gabana na samun shaidu kaza da kaza na wani na tabbatar da haƙƙin wani akan wani sai a ce ta ka bashi haƙƙi ne kotu ta sallame ku ba rike ka ta ce sai ka kawo ba sai ya koma rubuta takardar neman zartar da hukunci sai a koma dibawa in hukuncin mai zartuwa na in mai zartuwa sai a ba a cika ka bashi kuɗi ne ba don a samu ka bashi domin kai ba wanda aka iya rikidewa na a ɗar mai ka sai ka biya shi ba don zumuntakku ko fitinar da aka tsoro gare shi hukunci daban zartar da hukunci gina ha a cusa mai ita an yadda alkali ya dan yin buɗa ma wanda aka ganin ya dan kasa ce sai an kai kaza ko sai ce auren kai bala haraj babu lai wa ne al-iftahu an hana ba da fatawa lil hukami ga masu hukunci fi kulli ma yarji ga duk abin da zai koma lil hisami zuwa ga usuma yan alkali na wa'azi an kai mai fatawa in fatawar da an kai mai ta sallah ta ko azumi ko zakka ko hajji ko yana iya basuwa amma yan abin da gobe ana iya kai mai shi kotu ne kada ya ba da fatawa don ya ce a kai adda abinka ko ko ai shari'a kai tabba gobe sai ka daga sauko ka sa karar gare tun nan ya yi hukunci hukunci ya zama public to ga ka'ida hukunci ko karshe ya kai in ya zama public ba amsa ya zama wanda za a hukunci kamin rai yankewa ya san wanda za a yanke shi sai ai ya zama fa balik wannan hukuncin in balik ba a karɓa don already kayan alƙali shi shi wanda za a ya san wanda za a yi ai mun yi irin wannan kyau eh, shari'ar gwamnati an yi iri an ka ce already ga yan adawa na bada labarin su za a ba gwamnati don haka hukuncin nan is public before judgment delivery don haka ya zama in kuma aka kare ce awon gaskiya ne a amshi haƙƙi aka ce eh, don ya game ba sai na ai gashi gashi ya gabata, eh, hmm. sannan kuma ga ka'idar hukunci ko alƙali inda ya adalci zai yi bai san wanda za a yi ne ba sai an yi don da yawa an hau kujera yanke hukunci wani abu shi bijiru su jaye su kuma canza shi shi sa aka zari akwai mai wata sauran magana kamin ganin kotu to yana yawa alkali duk ya shirya hukunci ya yi komi maganan nan ta ƙarshe ta izari ta buɗe abin da ya yi ne wai haka an sai ka wata magana da za ta sauya hukunci kuma ana buɗe izari bayan an yi shi duk dai za mu ci musu da baban baban insha Allah alhamdulillah ya bima ulama to a dakanta in ba a gani ba a jiya to wahi shuhudi shina ta'allaki da ya hakumul mulƙali ya hakumul mulƙali alƙali na hukunci fi shuhudi ga shaidannu da ma ya alamu ga abin da ya sani da gare su bis ittifaqil ulama bisa ga ittifaqin malamai an yadda na alƙali shi aiki da sani ne ta eh? to a yau kusa inda aka ji aminu da ya taba ta bannan wuri. ba garan abin da sani don gare su ittifakin malamai malamai sun ittifaki alkali na aiki da sani na yi ga cewa wani adili na kuma adili ba ne wa ti si wa hun mali kun ka shaddada iman hukumi shi bi gairi shuhada wa ti si wa hun amma ga wani shaidannu malikun maliki kashar da ya tsananta himan hukumihi ga hana hukuncin alkali da gairi shuhada ba da shaida ba ga shaidannu an yadda ya aiki da sani ne na ya san wani adali ko ya san wani ba adali ba amma ya ce na san wani mai gaskiya na ko ko gaba garan yan marewa ne kawai ɗaya hukunci da sani ne babu shaida nan kan maliki a tsananta alkali bai samu fice kakko ku kawo shi ba na an kai bai amma su ga nun bayan an kawo su ya samu ya ce mun karbi shaidar wani saboda sanin da ya mai adili amma da ya yi hukunci babu shaida don ya san wada an kai bai halatta wa qawlu ne bi fil yawm amal kima alayhi majlisul hukm ashtamal wa kaulu suhunun zancen suhunun bihil yawmal amal yau da shi aka aiki a yanzu ana aiki da maganar da suhunun ne yayi fi ma alaihi majalisul hukm istamal ga abinda majalisar hukunci ta tattara in mutum ya yi ikirari nan gaban kotu to nan alkali na aiki da sani ne yace ce an san haka don kafaɗi nan amma ko nan a yanzu za a kama shaida ikirari nan cikin kotu alkali ce kai mai sunan ka wani to kai a shaidu ka ya faɗi da baki ne ya yi ya kawo shaida ikirari ya shi tun da akwai hila'a sai dai shi su ne ya tafi da cewa alkali na aiki da sani ne amma abin da ya gabata nan gaban kotu majalisar hukumi amma zai ce ai na gani ina biyowa kan mari nan bakin kwalta amma in majalisar hukumi na abu ya gudana ya ce nan shi aiki da sani ne da ikirarin da mutum ya yi ko abin da aikata a gani wa aralunin ada alama inda hu hilahu muni a an dahu wa adalun shaida adali wanda yake an san adalci ne in adda in ya ba da shaida alama bisa ga abin da khilafuhu sabani ne inda hu yake gun alkali to muni a an hana an yaru da hu shi radi ne shaida adili ta ba da shaida akan abu shi ko alkali ya san ba haka bai yake ba to an hana ya raddin shaidan nan ta adili shi na mai dogara da abin da ya zaman shaidan ga adili ya ci da mai amsa abin da ya faɗi ko da ya san sabanin haka وحقه إلهاء ما في علمه لمن سواه شهيدا بحكمه وحقه أبين دي حكي على قالينا إنهاء ما في علمه tukar da abin da a cikin sani ne liman siwa ku zuwa ga wani ne in har yana son yi aiki da sani ne to sai ya yi transfer din kes shekara mai kara ya ce ka gani na san wani abin gai gudana amma an hana in yi hukumci da sani na ka ɗauki ƙara gadagara ka kai ma wani alƙali ka kiran shaida eh. Eh. liman siwa zuwa ga wani da ba shi ba shahidan yana mai shaida da hukumi wa ilmuhu bi sirki gairi al'adalila ibihu an yakbala ma ta hamala wa ilmuhu sanin alƙali da sirki da gaskiyar gairil adili wanda ba adili ba la bihu bai halatta an ya kabala shi karbi ma ta hammala abin da ya dauko na shaida mutum ya zo ba da shaida bayan ya ba da shaida an ka ce mama shahudon alai ka ji abin da shaidu ya ce na ji a kai. ni ka ce ya ce bayan yadda ba to kana da suka wanda za ta hana ka yarda da shaida ta ce ina da ni a suka ya ce a yau shi ba adili ba ne fasiki ne ko makiyina na ko husuma a mu ya faɗi wata suka ko ɗan uwan wanda ya ka ba shaida ne ya faɗi dai wani abu da ka suka ga shaidanka to alkali bai ce e to ko dai da yake haka nan ya faɗi gaskiya don mun san haka ya faru sanin wanda ba adami ba ya faɗi gaskiya ba zai sa a karbi a shaidar da ya ɗauko ba in dai an so kai da rashin adalci kuma rashin adalci ya tabbata ko da an san abin da ya faɗi gaskiya na zama ne ba adadi ba ya soke shaidar ko da shi alkali ya san a nan gaskiya ya faɗa tun da dai an ba da shaidar ba adali ba ne wa man ja falƙaliya fattadibu أولى وزع لي شهيد مدلوه ومن جف القالية وين دي القالي جفاي يلي كونتنت اوف كوت ya rena kotu cewa alkali bakan magana fatta adibu ya mai ladabi a wula ya yahi alkali shi ce na yahi ladabta shi na yi sauwaka mai saboda tsaron janibin kotu kada a rena shari'a wa za wannan ma madalubon abin bida ne li shahidin ga shaida shaida ma in kai mai bakan magana ka ce ka soke shi ko ka bace ka ce karya shi kai maci amana ya ce to nan ma an nemi a yi maladabi kada ya zan in kai rashin gaskiya ana tsoron zuwa ba da shaida kakkaci mutuncin mutum idan kowa ka zalunta ya zalunta kowa an ka kira ce a niya in ga da yawawa ne وعفلتات من ذي مروة أثار في جانب الشاهد مما يكتفى وفلتة mata ka tobara kubcewar baki min zi muruwatin daga ma'abuci ruwa, asarar da ya tuntuɗe fi janibi shahi daga gehen shaida min ma yugu tafar shi yana cikin abin da aka gafarta mutum na ma'abuci mu ruwa sai kwaɗan ma shaida wata bakan magana ko baki ne ya kubci sai ce a dattijo ba haka na aka ce ba ka ce ba gaskiya na ba ban ci aka ya shiga ko kana zazzaga ta ta ana iya gafarta mai amma ya zan zi mu ruwa babu mu ruwa na bai san nan kotu bai zo ya kwada ma shaidu ba kan magana ko ya ga ya haifa ya ce ba ɗan kalo kila ya ji ka da shi ya ba ya ce karya shi kai ɗan kogowa ya ce adar ah, tejo nan hako ta haƙi ba haka aka ce kila irin ba الخصام وانتهى اتمام الحجج ينفذه ما عليه الحكم قرأ لكل ما فيه يتسم na ya kan yaya talmini ko da yace wa sun ta haji hudi min talmini na shaidarun sai sun haɗu suka fassarwa suka bada ma'ana wa man aladda wanda ya doge hilhi sami ga husuma yayi ta jaya ya ta jaya ya saki wanta haja sai ya bi na hajar firari hanyar gudu inda da hujjaj lokacin da hujjoji sun ka cika to yana fizul hukuma alaihi hakam alhakamu alkali fizu na zartar da alhukuma hukunci alaihi garai kada an yanke le kulle ma ga duk abin da ya fita sama ake husuma da shi saboda shi mutum na doge ga jayayya ke saki sai da an kai karshe har izari an yi sai ke zuwa kotu to alkali na iya zartar da hukunci ko bai tunda ya doge ga husuma ga sai da an kai karshe sai ya bi hanyar gudu ma'ana ya ƙi tahowa kotu to ko bai na ana zarta mai hukunci cewa dai rashin gaskiya ta ya tabbata wa gairu mustawfin laha in istatar lam tanqadi hujjatuhu iza zahar wa gairu mustawfin laha amma wanda bai cika hujjoji ba ba a kai haddu izari ba akwai sauran maganganu tun ana tsakiyar shari'a sai ya bar zuwa to inista tara in ya ɓoyi ya hitowa lantan kaɗi hujjatu hujja ta ba ta yankewa idza zahar in ya bayyana Wannan sai ya taho ya ce a buɗe mai kyalɗi ne to ana bude mai kuma a saurare shi hmm. Ki da alkali da ya zuwa tsakiyar shari'a to nan ba za a yi hukunci ba sai dai a ce an yi watsi da karashi to in ya bayyana. wannan na ya ya ce gani ai uzuri ya sa taho ba kaza kaza yana son a bude min kyau na to ana bude mai kuma a saurari hujja ta latin amalhu kuma alaihim ba da talawo min lahu man ya kali lakin na ma dai man ya kali wanda ka hukunci alkali kenan na shudar da alhukuma hukunci alaihi gare ba a da talawumin lahu bayan ya mai talawumi ya dan yi mai jinkiri na yan kwanaki bai zo ba an yi tafiya bai zo ba sai a yanke hukunci shi an gairu mustafin kenan amma shi wanda hujjoji sun riga sun cika har ayi izari ya zuwa ko bai nan kotu na yanke hukunci amma wanda hujjoji ba su cika ba ya ɓoyi da baya to ana sauraron hujja ta in kuma bai hito ba alkali ne mai talawumi da baya sannan ya zartar da hukunci fasulun fil makali wal jawabi a ce nan ko Makali wal jawabi fasali annan ga makali da jawabi Makali shi shi faɗi ƙara ta jawabi kai ko ka ba da amsa cewa eh an yi haka ko ba haka an kai ba to in ba haka an kai ba kaka an kai sai ka faɗi ومن أبى إقرار أو إنكار لحزمه كلفه إجبارا وإن تمادى فلطالب قلي دون يمين أو بها وزرت لي والكذب يقتلي عليه المدعي من هزمه الجواب توكيفا دئي وما يكون بينا إلا يجيب عليه الهين فالجبار يجيب وكل ما ابتكر للتأمل فالهم نصفه والرب الأجل وطالب التعجيل فيما سهلا لمقصد يمنعه وكيل لا ويجب التقييد للمقال تشعب الدعوى وأزم المالي لأنه البدء للأحكام والانحسار ناشئ الحسام وحيثما الأمر خفيف بين فالترك للتقييد مما يحسن فرب قول كان بالهداب أقرب للفهم من الكتاب ومن أبا إقرار نوع إنكار وان دي يكون كومسو an ka ce kai kaji abin da shi haƙararka ni kacce ya kayi shi ah. da kai ake ya ce yana ƙararka akan haƙƙi kaza da ya kabin ka ka ce muna gaskiya na eh an yi haka yana bai gashi." ko a ba gaskiya ba ne sai ka ko guda li hazmihi ga abokin husuma wanda ka ƙara ka yin jawabi ko wani to kullifa ku a cilasta mai yin guda ijbaran bisa ga karfahi a darmin shi sai ya faɗi guda sai ya ce awo ko a domin ya bar shari'a kurba ya ƙi ba ta bakin zare ta ja ya an bai ta shari'a ba ta tafiya to sai a ƙarme shi sai ya ce awo ko a in ta mada in koyar dogewa an ka yi ƙi Tamka kalme shi ya yi zama ne to hali ɗalibin kuli sai a yi hukunci ga ɗalibi shi ko don ba a barin haƙƙi na yana son abi dai sai a hukunta cewa haƙƙin ga da ya faɗi ya tabbata shi ɗin da ya zama yarda ya yaminin ba sai ma da rantsuwa ba au biha ko kuwa a shi dai ranci hujja ta ta karfa wa zartu liwan ga kauli na biyu na shirance da shi an ka yarda shi hada da rantsuwa sai a ɗauka yin shuɗi ne shaida ta gudana ana fi dai kai ko shaida ta zan biyu haƙƙi shi tabbata to wala katabu wa wanda almuddai mai ƙara ya katali ka hukunta aljawaba jawabi alaihi akai neman hazmihi daga abokin husuma tai duk iya an kire taukifan taukifi suna ne taukifi jawabin da kai mai ƙara za kai wanda har zai wajabta ma wanda kaka kara yin jawabi shi ce awo ko a to rubuta haka zuwa haka rajistara ya rubuta karar ka koko ka rubuta tun gida ka zo ka mika a sa cikin fayil to wa ma ya kunu bayyana abin da yake bayyane na jawabin kara an ka karanta an ka ce ka ji abin da ya kara ka bi ka ce cewa yana bin ka kaza ka a kaza zagare koko ya baka ajiyar kaza ce ko mata ka ca ta ya kasa ka mi ka ce to wanga abu na bayyana ne eh ko a'a illan yajib alaihi in bai karba ba kai tsaye akan haka hilhini a cikin lokacin wal ijbaru shi ne yajib ya wajaba kenan ba kowane irin abu za a cilasta wanda aka kara sai ya bada amsa yanzu yanzu sannan ga ka'ida alƙalai in an kai ƙarar mutum